بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baya ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a yau wannan yammaci na alhamis alhamdulillah yammaci na ɗaya ga watan muharram a wannan shekara ta 1433 muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da suka kunshi faɗa da Allah ta'ala ya nuna mana karshen wancan shekara ta gabata lafiya ya nuna mana farkon wannan shekara Allah ta'ala kuma ya sanya rayukanmu cikin waɗanda su ga karshen ta lamiya lafiya alal birri wa taqwa kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana zunubanmu ya tabbatar da mu a tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana cikin wannan littafin mai albarka littafin fadlul islam na shekul islam al muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala ya jikin shi da gafara wanda allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 1206 za mu tashi a babi na shida a inda malam ya ce babu wujubi da fil islami kullihi wa tarki masuwa babu wujubi da fil islami kulli wa tarki masuwa wannan babu ya zo bayan babin da muka kammala jiya ne babu ma ja fil khuruji an da'awar islam inda wannan babu yadda ka tsawa ya yi magana sosai da sosai akan mutum ya bar kiran kiran shi da suna na musulunci da Allah subhanahu wataala ya kiraye shi da shi da Allah ta'ala ya ci huwa sammakun musulmin ya je ya kama amfani da waɗansu sunayen da ba na musulunci ba muke magana a wannan lokaci jiya kenan cewar sunayen da mutum yake kira da su na farko akwai waɗanda yake asalin su ma sunaye ne al bai halatta ba duk wani suna da yake da alaka da addini wanda kuma addini bai zo da shi ba wannan sunan bai halatta mutum ya yi amfani da shi bai jingina kanshi da shi ku duk wani suna da ke da alaka da ake amfani da shi da sunan addini alhali kuma addini bai zo da shi ba to bai halatta mutum ya amfani da wannan sunan ba kamar wani suna kenan kamar ya ce shi rafidu ne ko shi shi'i ne ko kuma shi sufi ne ko kuma shi tijani ne ko kuma shi kajiri ne ko kuma shi ashafili ne duk waɗannan ba su halatta ba ina fata mun gano wannan da kyau domin mutum ya bar suna ne na musulunci da allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mashi ya je ya yi amfani da wani sunan da ba wannan ba duk wani suna na hizbiyat hizbul kaza hizbullah da duk waɗannan suna yin misalata halatta ɗaya kenan na biyu sunayen da suka halatta a asali a amfani da su amma in suka wuce wannan to su ma kuma za su shiga cikin hatsari kamar sunaye na ƙabila a waje kai menene ƙabila ku ka ce hausa in ba haushe ne in ba nufi ne ka ce ba nufi ne shikenan in ya wuce ya ɗoro akan haka ya zama alfahari ya biyo bayan shi ko turo ko kuma ana da'awa akan wannan to wannan ya zama haramu kamar ya da'awa akan wannan ya zama na wannan shine abin da za a tafi tare rashin shi kuma abin da zai sa a rabu to ga an bashi sifa kenan na musulunci wannan kuma haramun ne shi ma irin wannan hakan nan sawa'un abin da ya shafi gari ne kamar da ya da shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani filla filla dake dake akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa ya ce min nasabin ko abin da ya shafi dangantaka ce ya zama na mutum ya yi wannan dangantaka saboda dangantaka shi dan ba zuriyar gidan suwana ba ne ko kuma shi dan yana zuriyar gidan suwana yake da'awa kan wannan in kana wannan zuriya yana tare da kai in baka wannan zuriya bai tare da kai to irin wannan shi ma haramun ne kai tsaye au baladin ko kuma ƙasa zamana abin nan kawai yan kasanci ne zalla akan kuna ƙasa ɗaya to za ku iya yin komai akan duk wanda ba ƙasar ku ike ba shi kuma ba tare da shi kuke ba duk addinin shi duk kulawarsa wannan hatsarin hatsari ne sosai da sosai ko kuma abin da shafi jinsi haka ne zamana duk wanda yake baki ne to kai kana tare da shi duk jahilcinsa da arnancinsa duk bid'arsa wanda kuma yake fari to baka tare da shi ko kuma a'a bangaranci ne ya zama sunan yan yan takifan afirkanci ne kadai wanda yake duk wanda yake dan afirka ne ya afirka su zo su haɗu su zo juna wannan shi kai wannan shi ne abin da yake tare da su in yana afirka suna tare in baya afirka ba sa tare duk irin waɗannan al'amura abubuwa ne da yake jahiliyanci ne maguzanci ne Allah ta'ala ya tsare mu baki da to bayan da malam ya kammala wancan sai ya ce babu wujubi da khulf islami kulli baban da zai mana bayanin wajibcin a shiga musulunci baki daya wa tarki wa tarki masiwa da kuma abar duk abin da ba musulunci ba kaga wannan shi zai karfafa wancan hadisi kenan na in za a yi da'awa mutum zai kira wani da suna ya kira da suna na musulmi na musulunci duk wani abin da ba wannan ba to haramun ne a amfani shi kamar da bayani suka gabata akwai na halas akwai na haram akwai kuma wanda yake tsaka in kun ga a baya mun yi wannan babi din mun yi babu babu wujubi da fil islam wanda yake shine babi na farko babin da yi bayanin wajibcin shiga musulunci wannan kuma babu wujubi da fil islami kulli babu da yi bayanin a shiga musulunci baki daya aga wannan ƙari ne akan wancan ta bangaren kullihi baki daya wa tarki masuwa da kuma mutum ya bar duk abin da ba musulunci ba kaga da yace kullihi ta'kid ne yana cikin tawabi yana cikin tawkid abin nan al abin nan al da ake amfani da shi kullihi sai ya zama maturu saboda yana cikin abin nan yana cikin at-tawabi ya fil i'rab isma'u wal natu wa tawkidu wa atafun wa badal injibun malik a cikin alfiya wa tarki ma da kuma barin duk abin da ba musulunci ba akan wannan malam ya shimfiɗa mana wannan babi din yace wa qaulillahi ta'ala hakan nan babin zai mana bayanin fadin Allah subhanahu wata'ala da yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku duk waɗanda suka yi imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci baki ɗayan ku kada mutum ya shiga musulunci iya gwiwa kada mutum ya shiga musulunci iya cibi kada mutum ya shiga musulunci iya wuya a'a ya shiga baki ɗaya zamana duk wanda ya gan shi ta ko ta ina musulmi ne kawai ba tare da mutum sai ya gana kokwantar wani musulmi ne ko ba musulmi ba ne duk wanda ake kokwantar musulmi ne ko ba musulmi ba ne kaga wannan ya nuna kenan bai shiga musulunci baki ɗaya ba na inda ya shiga musulunci baki ɗaya kawai da ganin shi an san wani musulmi ne kullum da ke ko to yi ce babu wujubi da fil islam babin da zai mana bayanin wajibci a shiga musulunci baki daya a shiga musulunci baki daya da gangan jiki a shiga musulunci baki daya da zuciya kada ya zama a zahiri ne kawai alama take nuna musulmi ne amma a zuciya shi makare yake da kafirci da tabbatar da bidoyi ba haka ake bukata ba ana buƙatar mutum shiga gaba ɗaya ne da jikin shi da zuciyar shi da tunaninsa da aƙida shi da maganganunsa da shawarwarinsa da waɗanda yake neman shawara a wurinsa da abin da ya shafi nomansa da abin da ya shafi kasuwancinsa da abin da ya shafi aikin shi na gwamnati da komai da komai ya shiga musulunci gaba ɗaya haka ake bukata ba wai shiga musulunci iya alwala da sallah ba amma abin da ya shafi harkar kasuwancinsa to ba gwamnati da shi da wani ba musulmi ba ko abin da ya shafi harkar noma babu mance da shi da wannan ba musulmi ba wannan ba haka ake bukata ba ana bukatar shiga musulunci ne baki daya ya zama na ya haɗa waɗannan abubuwa duka wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace alam tara ila allazina yas'umuna anna amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi Allah ta'ala yace alam tara ila allazina yas'umuna shin baka ga waɗannan waɗanda suke cewa ba suke cewa da me kenan da fatar bakinsu ma za ka ce mutum yana faɗa da fatar bakinsa kenan zuciya shi ba ta aminta da wannan abin bai ƙulu na bi afwahihim ma laisa fi qulubihim alam tara ila allazina yaz'umuna annahum shin baka ga waɗannan da suke riya cewar wai su amanu bima unzila ilayka sun yi imani da duk abin da aka saukan maka wa ma unzila min qablika kuma sun yi imani duk abin da aka saukar ma waɗanda suka zo kafin kai amma kuma na ta hakamu ila taguti kuma suna son su dinga kai hukunce hukuncen su zuwa ga tagut ba zuwa ga Allah da manzon Allah ba wa kada umiru an yakfuru bi kuma umarce su tini na su kafirce ma tagut din da Allah ta'ala yayi umarni tini kuma yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad saka bil urwatil wuthqa lan tusawala wa qawlihi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace innal ladzina farraqu dinahum lalle dukkanin waɗanda suka yi ma addinin su a yaga wa kanu shi'an suka kasance kungiya kungiya lasta minhu fi shay kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baka cikin su kwata kwata maka ga baka taba ji an ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin nan yana wannan gayyar shi'a ne ko gayyar ɗariƙa duk ba ba a taɓa cewa ko kuskuren baki mutum bai taɓa yi ce wai manzo Allah sallama wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa na Allah ta'ala ya tsarkake ce lasta minhum fi shay baka cikin su kwata kwata su suwa kenan su waɗanda suka yi ma addinin su a yaga suka daddatsa addinin su shine farraqu dinahum suka daddatsa addinin su kai baka cikin su kwata kwata shi yasa kuma kake ganin suke aji lafazin da musuluncin ya sanya musu suke amfani da waɗansu lafuza kowanne da irin yadda yake amfani da shi wanda yake wannan lafazin ka gashi ma an Allah bihi min sofar wannan lafazin baya cikin alkur'ani mai girma wannan lafazin baya karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama don wanda yake cikin alkur'ani mai girma shine lafazin al-islam huwa sammakum muslimina min qabl laf wanda ke cikin qur'ani shine al-iman ya ayyuhal ladzina amanu kaga duk waɗannan sunaye ne da Allah subhanahu wataala yake raye ku da shi na imani da abin da ya shafi musulunci haka na akwai sufufi na taqwa abin nan hudan lil muttaqin duk sifofi ne waɗannan innal abara duk waɗannan sifofi ne duk da cewa mutum ba zai kira kan shi albarru bane ba zai kira kan shi almuttaqi bane dan lafuza ne da suke da taskiya kun gane wannan da ke duk waɗanda sun zo a cikin alkur'ani mai girma wannan suka zo a taskar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ne fusa guda biyu lafazin as-sunna da lafazin al-jama'a yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kaga lafazin sunna ya zo daga baki manzan Allah baki mafi tsarki sannan lafazi na biyu da ya zo daga baki ita ce aljama'a jamaa kamar yadda yace al'umma ta za ta rabu kashi 30 abin nan 90 da wani abu 70 da wani abu ita kullu fi nari illa wahida suka ce wace ce wannan kwada ita ce wahiyal jama'a isa ya ce wa ahlus sunna wal jama'a kaga lafazin guda biyu kenan aka hada su amma ka je ka duba kundin tarihi zaka samu lafazin shi'anci ana sallan bai jinge Allah ta'ala bai jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba asali ma ya kora wannan ne daga manzo Allah wasallam yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta min fi shay kulwar da ke ko haka nan zaka inda zaka dibi duk wani lafazi na dariqa zaka ga sallan bai jingina ga wannan ba asali ma cewa Allah ta'ala cewa i da su wa Allah wastaqamu ala tariqa inda za su daidaitu a tafarki guda ingantacce shine ko tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi inda za su ta daidaitu akan wannan ma an ghadaqa da man shayar da su ruwa mai daɗin gaske amma ina kanu qara'iqa qidada sun kasance ɗariƙo ne mabambanta waliyin wannan ɗariƙa baya kai mana wannan ɗariƙa ziyara wannan ma shi shike ne daga cikin shika-shikan wata ɗariƙa na farko an shiga ba a fita na biyu kuma in kana wannan ɗariƙar ba a kai ma waliyin wata ɗariƙar ziyara kaga wannan asalin raba kan al'ummar musulmi kenan wannan shine asali na raba kan al'ummar musulmi inda aka ce wani ba zai kai ma wani ziyara ba kaga ga ƙarshen raba kai kenan Allah ta'ala ya waɗannan ayoyi guda uku su ne malam ya kawo su domin fashin bakin wancan matashiyar babi babu wujubi da fil islami kulli wa tarki ma siwa da barin abin da ba shi ba qala ibn abbas fi qawlihi ta'ala yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh al-aya tabyadu wujuh ahli sunnati wal itilaf wa taswadu wujuh ahli al-bid'i wal ikhtilaf qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi ibn abbas Allah ta'ala ya kara mishi yadda abdullah ɗaya ne daga cikin samari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana suna cikin sigaru sahaba ya koma annabi sallama ya koma ga Allah ta'ala a lokaci yana da shekara goma sha goma sha biyu haka abdullahi ibn abbas ya kasance dan gida ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama musamman ma da innarsa maimuna tana auren manzan Allah ko manzan Allah sallama yana aurenta sai zama na ta kota ina ta bangaren manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama dan uwan manzan Allah ne na jini domin da mahaifinsa shi Abdullahi bin Abbas da mahaifin Abdullahi shine Abbas kuna ji da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi sallama wa da kani suke kenan abin da Hausa suke cewa yan maza kun ga yan uwa ne na jini saboda haka ta bangaren ɗaya kuma daga cikin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ita kuma innasa ce raka yana cikin waɗanda suke rayu suka tashi a gidan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi da ce Allahumma alimhu ta'wil Allah ka sanar da shi fasar Allahumma fatihu fi dini wa alimhu ta'wil ya la ka fahimtar da shi addini ya la ka karanta ka sanar da shi fasarar alqur'ani mai girma shi Abdullahi bin Abbas yake cewa yana fassara faɗin Allah ta'ala da ya ce yawma tabyadu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yi fari fat Allah ka sanya mara daga cikin su wa taswaddu wasu fuskokin kuma su zama baki kirin kaga baki kirin daban baki wulufi daban baki wulufi shine baki na kyau baki kirin shine baki na muni ina dan duka muni din nan to wasu su fuskokin ranar alkiyama za su yi fari fati ne Allah ka sanya mu cikin su wasu kuma za su yi baki kirin ne Allah ka tsare mu to yanzu musu fuskoki nawa kenan biyu sai abdullahi dan abbas ya ce tabiyadu wujuhu ahli sunnati wal itilaf tabiyadu wujuhu ahli sunna fuskokin ahli sunna za su yi fari fat wal itilaf da masu ne waɗanda yake su ne masu neman haɗuwa masu neman jama'a in ga mu karanta mun kuma ta ba karatun jiya mun karanta fa inna man faraqa al jama'a qida shibrin duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi da ɗani guda ko ya rabu su da gangar jikinsu ga inda musulmi suke ya tashi ya bar wannan wurin wai ya hijira ya koma wani wuri shi shi kadai kaga ya rabu da su da gangan jikinsu ko kuma a'a ya rabu da su da kudirin da ke ciki ya bar abin da musulunci ya zo da shi na imani ya kudurce wani abin da musulmi ba su kudurce shi ba na imani kaga ya rabu da su da zuciyar shi ƙida shibirin ko da komai da abin an ya ce in mutum ya mutu akan wannan ya yi mutuwa ne irin ta jahili Allah ya tsare to shine yake cewa tabiyatu wutu ahli sunnati wal ijtihad fuskoki na ahli sunna wal jama'a masu neman a haɗu to a wannan ranar fuskokin su suna fari fat wa taswadu wujuhu ahli bid'a kuma fuskoki na yan bid'a za su zama bakikirin wal ikhtilaf wanda suke kuma masu rabuwa in ba kuma ta ba ɗaya daga cikin darussan wannan daura da muke gabatarwa mun yi maganar kowace bid'a guda in ka ɗauke ta za a ga ta rabu so shuru masaki kun gane wannan da ke wanda iya bidiya ba abin da ke haifarwa cikin al'umma face sai rabuwa ba a taɓa samun haɗuwa a ciki ta yadda inda aka ɗauki asalin gunguma gunguma gumaguman bidiyoyin za a ga ba haɗe suke ba kuna ji na da kyau sannan kuma an ka shiga cikin su leƙa su ba ka shiga da gangan jiki ba kan leƙa su za a ga su karan kansu a cikin su ba haɗe suke ba kaga dai bidiyar jami'a ibn safwan na sha banban da bid'a shi'a su jabariya su kadariya su sufiya to za a ga waɗannan al'amurra ɗin ga kowace bid'a kowace ɗayan su bid'a ce mai zaman kanta wanda yake ba su ittifaki ba a junan su akalla a susu nawa da muka ambata su su biya ba su ittifaki ba an samu rabuwa ko ba a samu rabuwa ba an samu rabuwa to an ka shiga cikin su haka kuma za a ga kowace a cikin ta. ba wai ta yi ittifaki ba ne a ɗaiɗaice take a tarotsa take an ka shi'a za ga ita karan kanta a tarotsa take akwai shi'a zaidiya akwai shi'a rafida akwai shi'a isna shari'a akwai shi'a kaza za a gan su ratata ɗaya kenan an ga ɗauki sufaye za a ga su ma haka suke a ɗaiɗaice akwai shaziliya akwai jisuƙiya akwai naƙashabandiya akwai gasunan iri daban-daban wanda yake a daura ta gabata mun karanta wasu daga cikin sunayensu to shine malam yake cewa wa tasawudu wudu ahlil bid'ah wal ikhtilaf hakan nan fuskoki waɗanda suke ahlul bid'ah yan bid'ah wal ikhtilaf da sabani fuskokin su za su fi kikkirin ya Allah ka tsare mu Allah kar ka sanya mu cikin su to malam zuwa ne fa ya kammala tarjamar wannan babi din kuma kaga kenan wannan yana nuna mana mutum ya wadatu da abin da yake cikin musulunci ya rike abin yake cikin musulunci da anan salama ya zo da shi ya yi watsi da duk abinda ba shi ba isa ya ce babu jubi da kwalif islami kulli wa tarki masu an abdullahi bin amrin radiyallahu anhu qal ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il habwa na'al bin na'al hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan kana fi ummati من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أنا عبد الله بن عمرو daga wani hadisi daga abdullahi dan am ɗaya ne daga cikin abadila ma'ana waɗanda yake sunansu ya fara da abdullahi Allah ta'ala ya ƙara musu yadda ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la ti ala ummati wallahi zai zo ma al'ummata ma ata ala bani isra'il irin abin da ya zama banu isra'ilawa an ce banu isra'ilawa ya'ya isra'il kaga muna da jumla ya'ya isra'il An ce isra'il din shine annabi yaqub mahaifin annabi yusuf alaihi salatu salam duk wanda yake tsatsan shi yana koma zuwa ga annabi annabi yaqub shi ake kira su ake kira banu isra'il shi isra'il din ne annabi yaqub da Allah ta'ala ce kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala tawra illa ma harrama isra'ilu isra'il ne yaqub alaihi salatu wa to kuma annabi yaqub yana da ayya goma sha biyu a cikinsu akwai annabi musu alaihi salatu wasalam akwai da yan wanshi goma sha ɗaya umar ko akwai wanda kuma annabi yusuf da yan shi goma sha ɗaya kun gane ko to kaga an hada da yan uwa goma sha ɗaya da annabi yusuf sun zama nau kenan sha biyu to duk wanda yake komawa tsatsan shi yake komawa zuwa ga waɗannan su ake kira banu isra'il Wana jana da ke ko shi kuma annabi yaqub ɗa ne na annabi ishaq shi kuma annabi ishaq ɗa ne na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam amma shi annabi ibrahim yana da 'ya'ya guda biyu yana da annabi ishaq yana da annabi isma'il shi annabi ishaq shi ya fi annabi yaqub shi annabi yaqub shi ya fi banu isra'ilawa su a kira banu isra'il kun gane kenan waɗanda annabi isma'il ya haifa ba a kira su banu isra'il domin wanda annabi yaqub wanda shi kan shi annabi ishaq ba a kiran shi banu isra'il tunda shi baba ne ma na annabi yaqub din kullum da ke ku shi na amma ya ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce la yana ala ummati ma ata ala bani isra'il wallahi zai zo ma al'umma ta irin abin da ya zo ma banu isra'ilawa zuwa na'al bin na'al daidai da igiyar takalmi daidai da igiyar ta kamar yadda kaga igiyar takalmin nan tsakanin igiyar takalmi da gaban nan abin nan naka ya tsinka guda biyu ka sa dambar suke da juna ko to haka zai zo wa wani al'umma a tamfare ki da juna irin abin da ya zo musu Allah ta'ala ya sauki sun rabu ko ba su rabu ba sun rabu tasirin jami'an zake tsammanin su a haɗa suke ko qulubu shatti zuciyarsu kuma a tarwatsake take kuma a lokacin da aka ce zuciya ta tarwatse to al'umma ta gama cewa kenan duka haɗuwa inda za a dinga gwara ne da juna kamar za a koma ciki inda zuciya a ɗaiɗaice take babu wani haɗin kai kuma isa Allah ta'ala ya ce wa qulubuhum shatta sai ya faɗi dalili ya jumla ta ya yace zalika bi annahum qaumun la yaqilun Allah ya sauke hatta in kana min man ata ummuhu alaniya har cewar in akwai wani daga cikin banu isra'ilawa wanda zai kima mahaifiyarsa da rana a bainar jama'a kana fi ummati man yasna'u zalik za a samu a cikin al'umma ta wanda zai yi wannan wannan jumlar ta hatta in kana min man ka hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u zalik wannan ƙarin na wannan jumla cikin baka biyun nan bai kai labari ba kun bayyace jumlar da ke ko kenan a cikin hadisin akwai wata jumla da bata kai labari ba ita ce wannan jumla wa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla lalle banu isra'ilawa sun karkasu sun ɗaiɗaitu zuwa kashi-kashi addini daban-daban 72 wa taftariqu ummati ala 73 milla al'ummata za ta ɗaiɗaitu za ta karkasu zuwa 73 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kulluhum fin nari illa wahida dukkan wuta suka nufa in banda ɗaya tallin tal qalu sai sahabai suka ce man hiya ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan kwaya ɗaya wacce ce dan ba su tambayi waɗancan 72 ban ba amfani tambayi su da yan wuta ne sai suka tambayi wannan kwaya ɗayan wacce ce qala sai ce ma ana alaihi wa ashabi su ne waɗanda suke akan abin da ni da sahabbai na suke akai shine ma ana alaihi abin da ni nake a kai wa ashabi da sahabbaina kenan duk wanda ya kasance akan abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai da shi da sahabansa to wannan yana cikin wannan kwaya ɗaya duk wanda bai kasance akan wannan ba to wannan baya wannan kuma yana cikin wadancan 72 da Allah sallallahu alaihi ya ce duk yan wuta ne tun daga nan duniya to tambayar da ake maimaitawa ƙungiyoyin da ake da su yanzu sun kai saba'in da uku ko sun ɗara eh ai za ga ko a nan najeriya kaɗai ƙungiyar da ke nan najeriya kaɗai za a gan su kashi-kashi akwai fitiyanul islam akwai jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna akwai tijaniya akwai qadiriya akwai yango muslim inji inji inji ce ce akwai yawan muslim akwai anwarul islam akwai nasfat akwai jama'atu nasir islam akwai su inda ka lissafa kai diraya za kai bincike sosai za ka kungiyoyin da ake da su kowace ta ja daga za ka same su sun ɗara saba'in da uku sosai da sosai a nan ƙasar kaɗai ina fata mafi wannan da kyau to balle kuma ka ce a afirka ta yamma balle ka ce a afirka baki daya balle ka ce a duniya baki daya kuna jina da kyau sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin wannan kasan da ake da shi sama da 73 da kuma abin da Annabi sallallahu faɗa ya ce za a rabu gida 73 ta ina ne babu cin karo za a ga wata kungiya ɗaya ce ta tarwatse ta da tushenta kwaya ɗaya shi kuma Annabi ya faɗa mana tushensu ne baki daya saba'in da uku ɗin ina fatan kun fahimci wannan da kyau tushen ne saba'in da uku wannan baya hana a kowane tushe ɗaya a samu zarar sa saba'in da uku ma amma duk gaba ɗayansu za su koma ne zuwa ga tushe ɗaya to irin waɗannan ne suke saba'in da uku saboda haka ka ko a wannan lissafin za ga a nan najeriya za ka iya samun ƙungiya biyu uku hudu kusan al'amuransu iri ɗaya ne zaka ce zaka yi musu zubi iri ɗaya ne za iya samun hudu biyar shida bakwai su ma kuma nan iri ɗaya suke ina fata mun fahimta sai zama na adadin da ake da shi in kai wannan lissafin kuma za ga ya ragu sosai da sosai to wannan shine abin da ake nufi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa duk waɗannan ana magana da tushe kenan wana jina da kyau ko ya ce wacce take akan daidai ita ce wacce take akan abin da ni da sahabbai na kai muke akai shikenan yanzu abin da yake shine sai ka sai ka saurari waɗannan ko kuma ka tsaya ka karanta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai shi da sahabbansa qur'ani yana nan a gabanka sahih bukhari yana nan a gabanka muslim abu dawud tirmidhi nasa'i muwatta riyadu salihin arba'una nawawiyya akhdari duk suna gabanka ka tsaya ka karanta su sai kai ba kanka hukunci a cikin waɗannan tun da yanzu kasan wacce kasan san menene annabi sallallahu yake a kai shi da sahabansa to sai ga ƙungiyoyin da ake da su a kusa da kai wacce ce take kan abin da annabi ke yake kai sai ya kasance tare da su kawai ina ta yi fahimci wannan da kyau wacce ce kuma ba a kan wannan ba sai ka aji wannan shi ne abin da zai wasa kai ba kanka kiyamul lili amma in dai ba haka ba to mutum zai ce wai malamai suna ta kaɗa shi babu wani kada shi da malamai suke wani gaba ta malamai sai wannan ya bugo to a mutum ne shi ya tsamai da kanshi kwallon ya shiga cikin fili yasa wannan yake ta bugawa wannan ya buga Allah ta'ala ya sauke قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سيد زمك زو كم مكانش يتي فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي rawahu tirmidhi iyalin ne fa magana ta shi yace falyata'ammalul mu'min mummuni ya tsaya ya karatun tanasu wannan mummuni alladhi yarju Allah wanda ike fatan ya haɗu da Allah ta'ala salin alim ya tsaya ya la'akari ya tuntuntun ya karatun tanasu ya kallaci kalamar sadiq masu zancen mai gaskiyan nan kuma wanda ake gasgatawa fi hadal maqam a wannan wurin khususan musamman ma qawluhu fadin manzo sallama da ya faɗa yace ma ana alaihi wa ashabi tun da muka fara karatun nan kun ga abin da ya rubuta su dira daya da harufa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ta sai dai wa wa wa kaza kuma kaga wannan taujihi nasiha ya ce mummuni mai fatan ya haɗu da Allah ta'ala salin alin ya tsaya karanta hadisin nan da na sallama ya ce al'umma za ta ɗaiɗaitu saba'in da uku duk gaba ɗayansu ma'ana saba'in da biyu dubu ta suka nufa sai ɗaya mutum ya tsaya tunani akan wannan matsalar kaga duk da nan bai ce mutum ya zo ya bi shi ba ce ai mutum ya mummuni ya tsaya karatun tanasu ya tsaya fahimci kalamar asadi maganar asadi wai asadi manzan tun da shi ya faɗi maganar al-masduq wanda kuma ake gasgatawa wai wanda ya faɗi wannan jumla kuma shi ake cewa makin manzan Allah kaji wata tufka da warwara fi hadal maqam a wannan wurin khususan qawluhu musamman fadin shi da yace ma ana alaihi wa sahabi abin da ni da sahabbai na muke akai to mutum ya tsaya akan wannan kuma wannan rawahu Turmazi imamu Turmazi ne ya rawaito ma'ana ba malam ne ya rawaito cikin kitabu tawhid ba kenan a'a imamu Turmazi ne ya rawaito shi sai malam ya ci gaba da cewa ya laha mai mau'iza kai amma wannan ta kai makura a wurin wa'azi wannan hadisin wannan kalmar ta kai makura a wurin wa'azi Lawa fakat min al haya inda a ce ta haɗu da zuciyar da take rayayya inda wannan hadisin ya haɗu da zuciyar da take rayayyar zuciya kenan ba matacciyar zuciya ba in ya haɗu da rayayyar zuciya to lalle ilalla ya kai makura wurin wa'azi Allah ta'ala ya ji kammalin da rahama Allah ta'ala ya gafarta mashi warawahu aidan min hadisi abi hurairata radiyallahu an wa sahaha lakin laysa fihi zikrun nar wa huwa fi hadisi muawiyata inda ahmada wa abi daud wa fi innahu sayakhruj min ummati qaumun tatajara bihim tilka al ahwa kama yatajara al kalbu bi sahibihi فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله وقد تقدم قول ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ورواه أيضا haka nan da ya ruwaito wannan hadisin an sake ruwaito wannan hadisin wannan hadisin na hadisul iftiraq hadisin abdullahi bin amr kenan ko min hadisi abu huraira daga cikin hadisin ruwayar abu huraira abdurrahman ibn sakha wa sahaha kuma ya inganta hadisin ta wancan ruwayar abu huraira lakin laysa fihi zikrun nar sai dai a ruwayar abu huraira babu cewar kulluhum fin nar wa huwa fi hadisi muawiya kaga malin ne fara wata sina'a hadisiya yake fara kuma yake hada kuma kan hadisa a ruwaya kaza a ruwaya kaza a ruwaya kaza kada mu manta daman ya san wani abu na usulul hadis fiqhul hadis wa fi hadisi muawiya haka nan yana cikin hadisi bin hadisi muawiya bin abi sufyan khalu khalul mu'minin shi muawiya ibn abi sufyan shi ya kira khalul mu'minin an ce khal shine kawun mummune domin da muawiya bin abi sufyan da ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwan juna ne kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yake cewa wa azwajuhu kenan duk ɗaya duk ɗan uwan ɗaya daga cikin waɗannan matan ana kiransu khalil mu'minin ɗaya kenan na biyu kuma yana cikin sakatarori na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda idan an wahayi ya sauka yana cewa a kira shi ya zai rubuta ayar a san kafa bihi fadla aya ta sauka a ce a kira wani ya zai rubuta ta inda Ahmad arwayar Ahmad ibn Hanbal imam ahlus sunna wal jama'a wa Abi Dawud da ma ruwayar abu dawud sulaiman bin ash'af as-sijistani wa fihi a cikin dai wannan ruwayar yake cewa inna musa ya kharuju min ummati qaum lalle da sannu wasu al'umma za su fito daga cikin waɗansu mutane za su fito daga cikin al'ummata ta tajara bihim tilkal ahwa waɗancan soye-soyen zuciyar da waɗancan bidoyin za su dinga bin su kama ya tajarar kalbi bi sahibi kamar yadda kare yake bin mai shi kaga inda kare yake bin shi dab dab dab dab haka za ka ga waɗannan son zuci waɗannan bidiyoyin waɗannan miyagun halayen suna tare da mutum wasu limaki cewa fala ya baka minhu irqun babu wata jijiya da za ta saura a jikinsa wala mifsalun haka nan babu wata gwiwa wata gaba da za ta saura illa da hala face sai wannan muguwar aƙida ta shiga saboda tsabagen abin ya bi shi Eh, har ya shiga jinin jikinsa saboda ka za ka ga mutum ka kawo mai irin wannan salo ka kawo mai wannan ayar ka kawo mai fassarar sahabbai ka koro mai hadisa maza salam da ke cikin bukhari ka ba shi dalili sai ka ya kamar ya saurara ya saurara ka raga kamar ya natsu so saboda tsabagen wannan mummunan ɗabi'ar ya bi jini in ji haushi abin ya riga ya bi jini sai ga ya yarfa da waɗannan al'amura za a ka bi salo iri daban-daban watakila ma ka ware shi a cikin jama'a shi shi kaɗai ka tattauna da shi ka buɗe mai kirjinka domin ka ji shubuhohinsa baki ɗaya ka san yadda za a kai maganin abin amma sai ga duk da gaba da wa man yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu min Allah shay'a ولكن الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب Allah Ta'ala ya يسوي كي yan uwa wannan hadisi wallahi yana tada hankali kamar yadda malam ya ji hankalin mu akai wata kaka ake ciki wata kaka ake ciki wannan kaka kuwa ita ce ƙema da gas waɗansu malaman hausa ta yi ƙarfi ne? Eh? a ɗan rage takara waɗansu malaman la'alla suna sane da cewar abin da suke kira a kai ba daidai ba ne kun lura da ke ko sun san da wannan ba daidai ba ne suka dage a kai domin wai yanzu in suka dawo suna ganin kamar sun ci bayi to malam mutumin da yake ya san abin da yake dora mutane a kan shi ba daidai ba ne to saboda Allah mai zai ce da Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da ya baka tunaninsa da lokacinsa domin ya saurare ka wallahi ya amince maka ne abu mafi daidai shi ne ka sanar da shi abin da yake har gaban Allah subhanahu wataala ka san wannan abin daidai ne sawa'un ya yi mishi daidai a zuciya ko bai mishi daidai ba yanzu kai ka riga ka sauke naka in ma guduwa in ma cewa i ka canza in ma waye kai dai ka riga ka gama naka amma muddin har ya baka lokaci na ka faɗa mashi gaskiya sannan ka zo ka ɗora shi a wani tafarkin da ba daidai ba to wallahi sannu a hankali ranar da ya gano a nan duniya to inda mutanen gari za su ce da shi a tare a ɗaure shi don ya sille maka wallahi ba zai kamu ba kuma da yawa a kodin da yake sun bu su mutanen suna ganin su tun da sai rike su a duniya har lahira suna shiga aljanna za su shiga aljanna amma tun anan duniya suke yi wa juna a yada duk wanda ya amince maka na kan sanar da shi wallahi ka gaya mai abin da yake hakikanin gaskiya ka gaya mai hakikanin abin da yake gaskiya ba wai ka gaya mai abin da zai so abin da zai ji mai daɗi ba ta da ka inda kaga zai tsada yau ka zuba mai na wallahi karka mai haka in ya so gaskiyar da ka faɗa mashi ta mai ɗaci a wurin su ya gudu ka bari sannu a hankali zai dawo ko ma bai dawo ba dai kai dai ka saukar da abin da yake a kanka amma wai dan kada mutane su gudu dan kada mutane su tarwatse dan kada a ce ba ku da jama'a sai ga mana mutum zai dinga zuba wa mutane mafarkayya zai dinga zuba wa mutane abin da yake shi ya san bai da tabbas yi to wallahi tallahi akwai hatsari kan al'amura wallahi akwai hatsari wallahi akwai hatsari Allah ta'ala ya tsare mu baki Allah ta'ala ya kare mu baki da malin ya rufe wannan kofar da wannan babi da cewar wa qad taqaddama qawlu hakika kuma faɗan manzo Allah ta riga ta gabata wa mubtajin fil islam al jahiliya da duk wanda yake bi a cikin musulunci yake so ya bi ta farkin jahiliya to kenan wannan babi yana nuna mana in dai ka shiga musulunci baki daya to ba a buƙatar komai da za ka yi in ba musulunci ba in ba kuma ba da muke karanta sharhu sunna mun yi magana akan magana sufyan bin Uyayna ko sufyan al cewar inda za ka ɗora ma kanka susa in ka yi sai kana da dalili to ka ɗora ma kanka wai in ka ji ƙanƙe sai kai haka sai aka tambaye ka mai dalili sai ka koro dalili kenan ba ka da dalili ko da ka ji ƙanƙe sai ka sai ka bari Allah zai fi maka sauki dan kaga yanzu a nan duniya ne kake da damar lokacin ka je ka nemi dalili in amma ka ce a baka sani ba za ka je ka bincika duk anan duniya ne a ranar lahiran aka ruwa da mutum ayyukan shi baki daya aka ce kowanne baɗi dalilin da ya sa yi ya zai ce a wani rana za ka ido ne ya yi zuluzu wannan shirin mujirin yana yawan izin zurfa Allah ya tsare wa baki saboda haka yan wa ana yin musulunci ne tsantsa wa tarki masiwa ka bar duk abin da ba musulunci ba duk abin da ba musulunci ba sawa waɗannan abubuwan a ƙadiyya na aƙida ne domin akwai waɗanda ake yi su a tarihi waɗanda da ke za ku ji malamai suna kiransu da azzanadika sindikai lokacin da musulunci ya kunno duk inda suka tsaya mishi a gaba su ga ya wuce da su duk waɗanda suka tsaya mai a gaba su ga musulunci ya hankala da su ai tun daga tarihi kowa daga ya san wannan dubu ga inda fir'auna ya tsaya a gaba mana da musuluncin ya kura ya haɓar da shi a cikin teku dubu ga irin da su ƙaro na mana suka tsaya a gaba musulunci ya kaɗe su suna su kuma ƙasa aka da su to da suka ga cewar duk wanda ya tsaya a gaban musulunci ba wanda yake tare shi musulunci bai hankali shi ba to sai suka ga bari su shiga musuluncin da gangan jiki tunda dai ba za su iya gwagwarmaya da shi da makami ba ba za su iya mai da shi da komai ba sai suka shiga musuluncin da munayen ɗabi'u wasu suka yi yankan shi an ci kamai da maka faɗa jiya wasu suka yi jihar bin safwan alladhi shtukka ismuhu min jahannam wasu suka yi kaza suka yi wai dan su bata addini din to amma da yake addinin Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya dauke nauyin kare shi kuma hakikanin wannan addinin da Annabi sallallahu alaihi ya zo da shi sai ya dangana to kuma za ga Allah ta'ala a kowane lokaci sai kaga Allah ta'ala ya zabarar da wasu ya tayar da wasu da suke kare addinin ake kaɗe shi dubi irin abuwa ɗin da malam yake zayyanawa a cikin littafin nan abubuwa nawa ne ake nuna maka shi da sunan musulunci abubuwa nawa ne ta yadda inda za ka sallama duka ma sai a nuna maka wannan ne ma musuluncin abinda anan sallama ya zo da shi ma wannan ba ma musuluncin bane Allah ya tsare mu قال rahimahullah babu ma ja'a annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir kenan yanzu malam zai mana bayani akan abin da ya shafi babu wujubi dukhul fil islam wa tarki ma siwa yanzu zai mana magana wa tarki ma siwa barin duk abin da ba musulunci ba saura ka ce babu ma ja babin da yazo zai yi bayanin annal bid'ata lalle ita bid'a ashaddu min al-kaba'ir tafi kabira tsanani ana nufin aka ɗauki gungun bidi'a baki ɗaya aka ɗauki bidi'a gata nan aka ɗauki alkaba'ir gata to bidi'a ta fi alkaba'ir ba wai ana nufin ɗaiɗaikun bidi'a sun fi ɗaiɗaikun waɗansu alkaba'ir ɗin ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ɗaiɗaikun bidi'a ba wai sun fi ɗaiɗaikun alkaba'ir ba a'a bidi'a gaba ɗayanta ta fi alkaba'ir gaba ɗayanta nasallallahu salamatu lafiya in ba kuma ta ba mun yi bayani a baya wanda ɗaya daga cikin bambancinsu wanda yake yin bidiya yana jin addini yake yi kullum da ke ko duk wanda yake bidiya yana jin addini yake yi da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya daidaito akan al'arshi sai wanda ya zai ce tafi ba daidaituwa yi ba to wai ba yanzu burinsa yana tsarkake Allah subhanahu wata'ala ne wai tsarkake shi ike yi kawo ko ai wannan yana ganin ibada ike ibadan ma mai karfin gaske dan yana gani yana tsarkake Allah ta'ala ne da wata siffa da Allah madaukin sarki ya tsarkake siffanta da ita ina fata mafi wannan da kyau to amma kaga wanda yake shan giya zaka yana cewa addu'a Allah taimaka musu da addu'a shi ma abin nan yana ya dame shi da haka kullum za ga yana cewa abin ya dame shi da kyar ga mutum ya sha wata ya zo cikin mutane yana shanta ka duba ga ko sigari nan ba kowa ne za ga mutum ya sha ta ita ya ta shashara bakin nashi ya ta shashare ya ta goga turare ya ta waye amma ta dafa shi sai ka ji tashin ta marawa duk baya so a sani amma wannan za ga ji yake ibada ce saboda yi ta taqarrabu biha ilallah ka ga ba abin da za a hada da wannan da yake ganin fa ibada yake barna ce zunzurutunta amma yake ganin ibada yake da kuma wannan barna yake kuma ya san barna ce Allah ya tsare idan ka ce albidiya a gundarin bakin larabci shine ma uhudisa ala ghairi misalin sabi shine duk abin da aka yi akan wani akan akan ba akan wani misali da ya gabatu wannan abin da aka kirkira kenan farkon wanda ya fada abu kaza shine wani kenan kafin shi ba a samu wanda ya fara yin wannan ba a ce farko wanda ya fara wayar salula shi ne wani kullum da ke ko sai ya zama na kafin wannan ba a wata waya mai suna wayar salula ba kenan wanda shi ya kira bidiya a gundarin bakin larabci amma a yaren shari'a shine ma uhuditha fi dini ma laisa minhu wa laisa lahu dalilun min kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarifin da salil fawzan ya kawo lokacin da yake sharhin al-manzumatul hayya ta ibn abi daud sujistani yace ma uhdisa fi din shine abin da aka farar a cikin addini kun lura abin da aka farar a cikin addini ya nuna kenan da da babu shi a cikin addini sai aka farar da shi kuma daga baya mimma laysa minhu cikin abin da baya ciki wa laysa lahu dalilu min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani dalili a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma an ga kallace shi ya shafi bangarori kamar haka abin da aka kagar a cikin addini wanda yake da babu shi wannan ce na da ke ko ya shafi bangarori kamar haka ya shafi bangare akadi bangare na akida ya shafi bangare na ayyuka ya shafi bangare na zantattuka duk yana shiga irin waɗannan da zarar ka ji an ce bid'a to duk tana gasgasuwa zuwa ga waɗannan al'amura ko dai bid'a ta aqida yace duk abin da ya faru haka Allah madaukin sarki ya kaddara haka yake ko amma shi ba haka yake nufi ba abin da yake nufi ko zina'i haka Allah ya kaddara Allah ba zai kama shi ba kuma da za ka koma ta gefansa gefen shi ka sharara mai mari Allah ya sauke ka ce mai haka Allah ya kaddara zai ce a'a ba Allah ya kaddara ba to kaga wannan bidiya ce mummunar bidiya kuma za ka dinga jin ta a cikin bakunan mutane saboda ka yana da kyau mutum ya tsaya ya fahimci waɗannan al'amura kada ya zai ta tutiyar sunna ashe kwata-kwata baya cikin aqaid na sunna <coughs> sunna ko yake faɗa a baki amma wasu aqaid wanda yake manhaja ce ta sunna kwata-kwata baya ba shi akai ta inda za ka saurari magana ya gaji ko ba mu'tazile ne ko abin nan khariji ne ko shi'i ne ko ash'ari ne ko makamata haka Allah ta'ala ya sauki to haka ana samun waɗannan a zantuttukan mutum ana samun waɗannan a ayyuka bidi'a a aiki ana samun bidi'a a maganganu baki ɗayansu kuma kowannensu mutum yana jin addini yake yi kamar yadda muka ba da misali ɗansu yana jin addini ke yi baki daya Allah ta alai sauri wa qawlihi ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha inna Allah la wa qawlihi azza wa jal da fadin shi Allah mai girma da dafaka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai taɓa gafartawa a haɗa shi da wani ai abokin tarayya wa yaghfiru ma duna zalik yana gafarta abinda bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya gada ba duk abin da duk abinda yake shirka ne mutum ya mutu akai ana ana magana ne idan mutum ya mutu akai Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka amma duk shirkar da mutum yayi a nan duniya sai ya tuba ya tsantsanta tubarsa Allah ta'ala zai gafarta mishi qul lil kafaru in yantahu yughfir lahum ma qad salaf Wai ya'udu faqad madat sunnatul awwali to amma idan mutum ya mutu yana tintirin arnansa wannan ko shakku karka ji a ka cewar wannan dan wuta ne kawai kai tsaye saboda ya mutu yana mushriki amma idan ya mutu yana waɗansu laifuffuka da ba su kai shirka ba to waɗannan ana fatan Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi kada ka tsoma baki akan wannan kar ka shiga tsakanin bawa da mahalicinsa in dai akwai tabbas musulmi ne amma kuma irin rasuwar da ba wanda yake fatan ya yi irinta kun gane ko to amma kuma musulmi ne wannan al'amari sai ka fawwala ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama kenan da Allah ta'ala ya ce liman yasha ga wanda ya ga dama kenan bai bada lasisi mutum ya ce shi ya shiga kuncin rayuwa bari ya je ya rataye kanshi ko bari ya je ya hau gada ya dirga ya tsirgawa ko bari ya je ya sha gamala'e ko bari ya je ya sha guba ko bari ya je ya sha waɗansu abubuwa ya mutu ba nan Allah ta'ala ce ya gafiru ma duna zalika liman yasha to ai ya sani shi din yana cikin liman yasha din ne ba Allah bai faɗa ba sura da dole mutum ya kaurace masa zunubi sannan kuma duk aikin da mutum ya yi muddin yana da asulul iman kamar yadda muka magana lokacin da muke alwasutiyya muddin yana da asulul iman to ya halatta ka roƙa mashi gafara ka da ubangiji mutum ya rataye kansa ya mutu yana cikin munanan ayyuka yana cikin zunubi masu girman gaske kuna jira da ke ko saboda haka idan mutum ya rataye kanshi ya mutu Allah ta'ala ya sauke wannan bai kamata a ga ɗaliban ilimi da ake koyi da su sun je jana'izar shi ko sun je wani al'amura na shi ba kun gano wannan sai dai a samu wasu a ce to uh, su wani ba zai su binne shi ba a je abin nan amma wannan baya hana tsakaninka da ubangiji a sujada ko bayan ta tahiyya ta biyu kafin kai sallama ka roƙa mashi gafara ko a cikin ɗaki tsakaninka da ubangiji ka roƙa mashi gafara saboda abin da yi ba kafirci ne ina fata mun gano wannan nake ko Allah ya sauke Allah ya tsare baki da wa qawlihi ta'ala da fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yace faman azlam babu wanda yake wannan girman zalunci mimman maniftara ala Allah kadhiban kamar wanda ya kage ƙarya ya jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan ne an nasa bi ghairi ilmin don ya batar da mutane ba tare da wani ilimi ba ya ƙagi ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala ya ce abin nan au qala uhiya ilai wa lam yuha ilai shay wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah don da yace an mai wahayi alhalin ba a mai wahayin komai ba wato in ga karanta maganar Imam al-Qurtubi a daidai nan abin zai baka mamaki da ya dinga bayani filla-filla a kan waɗanda suke zuwa da waɗansu saƙonni su ce wai an aiko su su ce wai an yi musu wayi sai da imamul ƙurtubi ya faɗi sunan ɗaya daga ciki ya faɗi sunan sufai kan su ne iyaka kan waɗannan a ce an ba mutum aljani ne fa zai buɗe wa mutum ido a daji sai ce ya ga manzan Allah manzan Allah ne ya bashi wannan abin ya kasa wai manzo Allah ne ya bashi wannan ya kazan wai a farke ba a cikin bacci ba kawai shi dan ya bude mai ido ya mai karyar cewar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano wannan asalin shiga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala bai bai mashi dan dama i wannan shigar ba amma ba ya hana ya mai yi shigar wani wani balarabe wani waye ya ce yayi kare cewar shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam irin wannan ko zaka ji su da yawa mutum yana faɗa ita inda kana son ka ci abinci da manzo Allah ka zo lokaci kaza ai a kullu yakan ga manzo suka sana tare da manzo Allah sallama sama da so 500 wa qawli kuma malam akwai shubohi da yawa isa na faɗa muku shubha ba karamar bala'i bace shubha ba karamar bala'i bace wallahi shubha ba karamar bala'i bace Allah ya sauke duk waɗannan kauce matafarki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa qawli ta'ala da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazun li yahmilu awzarahum domin su ɗauki nauyin zunubinsu kamilatan cikakke su suwa kenan su waɗanda suke zunubi duk wanda ya yi zunubi zai ɗauki nauyin zunubinsa shi karan kansa zai ɗauki zunubin ne cikakke wani ba zai ɗauka mai ba kenan za ka ce kamilatan cikakke zai ɗauka nauyinsa babu wani wanda zai rike mai na hannu ko zai ce ya ɗan rike a shi zai ɗauki nauyin zunubinsa yau malkiyamaci a ranar alkiyama la ilaha illallah wa min auzarin ladina yudullunahum kuma za su ɗauki wani abu na nauyin zunubin waɗanda suke ɓatarwa suke ɓatar da su bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba kenan suna da nan zunubi guda nawa duk wanda ya kawo barna duk wanda ya zo da barna duk wanda ya zo da bid'a abu na farko yana da laifin wannan bid'a da ya kawo yana da laifin wannan barnar da ya zo da ita abu na biyu yana da laifi na duk wanda ya aikata wannan barnar bayansa ba wai ya ɗauke ma wanda ya aikata barnar fa nauyin zunubi ba a shi wanda ya aikata barnar yana da laifinsa shi ma kuma yana da nashi na cewar ne wanda ya kawo abu abin da zai nuna maka haka ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam guda biyu da ya kashe ɗaya o kenan ɗaya da ya kashe ɗaya Allah subhanahu wata'ala yake da ya ce wata la'alai alaihi na ba'ab ne adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala al-aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin shi wanda ya kisan. kuna jina da kyau yana da laifi na kashe dan uwanshi shi ɗaya ɗaya kenan yana da laifi na duk wani kisa da aka yi bayansa har zuwa ranar tashi kiyama ba wai shi ya ɗauke musu nauyin zunubin ba duka a'a tunda shi ne farko wanda ya fara aikata kisa to duk wani wanda ya kisa bayan shi ya yi koyi da shi ne to yana da wannan laifi din saboda ka wai mutum ya zo ya ce wai ka aikata ko ma laifi ne ya ɗauke nauyin shi ko mutum ya ji shi ta kwanta wai yana aikatawa ai ya ce ya ce nauyin zunubin yana kasa wannan duk ƙarya ne duk wanda ya aikata laifi yana da nauyin zunubin laifi da ya aikata duk wanda ya aikata bid'a yana da nauyin zunubin bid'a da ya aikata kuma wanda ya kawo ta shi ma yana da laifi yana da kaso nashi a ciki Allah ya tsare baki da alasa amma ya yaziru Allah ta'ala ya ce ku saurara yayi muni irin nauyin zunubin da suke daukar shi Allah ya tsare ku وفي صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم يا ذا أتكين صحيح البخاري ما يجي الله تكرا دا أمين تعالى استبتع قريش يا فتا دنغني دا خواري جاوا ونا يكرا الخوارج تمننا الخارج يتي أينما لقيتموهم دك إن دا كوكا ساميسو فاقتلوهم كوكشيسو la ya ce wallahi har idan na same su na riske su la aqtulannahum la aqtulannahum qatl wallahi zan musu kisa irin na adawa kun ga wannan kuma ɗaya ne daga cikin ƙungiyoyi manya-manyan ƙungiyoyi na bidiya wanda suke ganin ba sa ganin kan kowa da gashi za su iya zare ma kowa ta kobi mun sha maimaita su a cikin darussa da ake yi dan su karkashe sahabbai ba komai sun ce sai na aliyu arni a billah a billah sun ce sai na ma'awiya kafiri ne a billah sun kafirtar da su duka kuma sun ce su ne akan gaskiya to kun ga inna malam kenan ya faɗa yace bid'a ashaddu min al-kaba'ir shi yanzu da ya kafirta sayyidina aliyu ya kafirta sayyidina ma'awiya yana ganin shi fa ibada yake yi yana jin shi ibada yake da ya fito yana yaƙa su gani yake ba yaƙa kafare yake yi jihadi yake da yake neman taqarrubi a wurin Allah subhanahu Ta'ala da shi hakko san da mala yace babu ma ja'a annal bid'ata ashaddu min al kaba'ir wa jihadi sosai da sosai wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam annaha an qatali umara al jawri ma salla wa fihi ya zo a cikin sahih muslim annahu sallallahu alaihi wasallama lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha an qatili umara il ya hana a kashe sarakunan da suke azzalumai sarakuna shugabannin da suke azzalumai Allah manzo sallallahu ya hana a kashe su ma sallau muddin da sun yi sallah muddin suna sallah karku fito na fito da su ku kyale su da halin su ku dai ku roki Allah ta'ala hakkin ku ku roƙi Allah maɗaukin sarki haƙƙin su da yake a kan ku yi ƙoƙarin saukewa shine kawai to wannan ko ba ga azalumai ba hatta iyalanka wani lokacin sai ka yi ƙoƙarin ka ka sauke haƙƙinta da ke kanka kai kake ce da ita ba kai ke mata matsugunni kai kake mata kaza amma sai dai kaga wani lokacin ka yi ƙoƙarin sauke haƙƙinta da yake a kanka amma in ka ce za ka nemi haƙƙinka ne a wurinta sai ka ana ce to kuma malam da kanka ko ba ke ba وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة وعن, جاب وعن جرير بن عبد الله أنكر وانا حديثي دقى جرير بن عبد الله رواه جرير an maƙali muhammadi kenan anna rajulan lalle wani mutum ta saddaka bi sadakatin ya ba da wata sadaka wato asalin hadithin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ne ya yi barki wasu mutane suka zo daga karkara ma da gani akwai alamun talauci tare da su akwai alamun babu babin tagon yana a tare da su sai a ga fuska a rasalin gaba ɗaya ta canza sai aka ga fuska ta canza da aka ga haka sai wani ya silala ya fita da ya fita sai je ya ɗauko kaɓaki da dabino sai ya zo ya aji gare su sai a gano sallon fuska ta saki shikenan sai mutane suka dinga tafiya kowa yana zuwa ya je kawo ya je kawo ya je kawo ya je kawo sai sallallahu ya ce ne ma'anar bai bi sadaqatin ya yi sadaka ya ba da sadakar wani abu a matsayin ya ba da wani abu a matsayin sadaka sun mata ta ba nas sannan sai mutane kuma suka yi tabi su ma suka dinga shiga suna kowa mai sutura ya kawo mai hula ya kawo mai eh, dafaffen abinci ya fito da shi mai busashe ya kawo faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci falahu ajruha to yana da ladan wannan sunnar da yayi ɗaya kenan wa ajru man amila biha min ba'di da ladan duk wanda yayi irin wannan a bayansa min min ghairi an yanqusa min ujurihim shay ba tare da an rage ladan waɗanda suka yi din ba kuna jina da kyau kenan duk kenan shi wannan bawan Allah da ya kawo wannan dabino ya kawo wannan abinci yana da ladansa shi karan kansa ta yadda babu wanda ita raya da shi a wannan ladan duk waɗanda suka tashi suka je suka kakkawo yana da ladansu duka duk wanda aka bai lada goma sai shi ma an ba shi goma kun fahimci magana ta da kyau shi da ya je ya kawo yana muƙaddara wani lahil mafulul ala da muƙaddara shi an ba shi lada goma ko kuma su ɗari ne kowannensu an ba shi lada goma goma su ɗari da ɗaya ne su an ba shi lada goma goma kaga shi yanzu yana da ladan shi goma kuna jina da ke ko sauran mutane ɗari da aka bai ma kowa goma goma to sai an ba shi kuma goma goma kowa in an baka goma sai a ba shi goma in an ba wani goma sai a ba shi goma don shi ne farkon wanda ya fara kaga ba tare da su ɗin an rage musu nasu ba goman su yana na amma irin goman da aka ba su irin shi kuma aka bashi shi ilaha illallah la ilaha illallah kar ku manta inda a ce da ya je ya tashi din nan mudu guda ya kawo na dabino kwano guda ya kawo waɗanda suka biyo baya suka kawo shi mangala mangala ya san mangala ko eh yawa aka aka shi buhu buhu shi ya kawo mudu daya amma wanda ya tashi sai ya kawo buhu guda mai bugunan na shi yana da ladar wannan buhu guda wa aikin alkhairi karkai wasa yana da wannan ladan to ɗaya kenan na biyu taimako jin kai a cikin musulunci bid'a ne ko sunna sunna ne wata awonu alal birri wa taqwa wa laisal bir birru abunna laisal al birru an tuwallu wujuhakum min qibal al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأنا شيء البر وأنا شيء كيكو هكذا أنا تكون wannan sauraka duk wanda ya yi wannan duk wanda ya yi wannan kuma haka ne a cikin al'umma ka tsaya ka ga wani abu da ana buƙatarsa wanda yake mutane sun sha'afa a kai tabbatacce ne a shari'a shari'a ta yarda da shi shari'a ta san da shi mutane hankalinsu ya ɗauku sai ka dawo da tunanin mutane a kan shi to duk adadin mutane da suka zo suke kowane kana da ladin shi ba tare da shi ɗin an rage mushi ba isa muhammad al-amini shankiti a cikin littafinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an lokacin da yake fasar wacce ayar li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al qiyamah sai ce wannan yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana da ladan kowanne musulmi tunda shine man da'a ila hudan duk wani musulmi annabi sallallahu yana da ladansa kullum ke ko kamar yadda kasan sai na abubakar yana da ladan duk abin da sai na usman ya domin ne sanadiyar musuluntarsa ina ba ta fahimci wannan da kyau to haka haka al'amarin yake wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan duk wanda ya sunnanta wata mummunar ɗabi'a a cikin musulunci kana alaihi wizurha to ya kasance yana da nauyin zunubin wannan barnar da yayi wa wizurun man amila biha min ba'dihi da zunubin wanda yi bayansa min gairi an kusa min awzarihim shai ba tare da an rage zunubin waɗanda suka aikata irin wannan din ba duk wanda ya kawo ta bid'a a cikin addini duk wanda ya kawo ta katobara duk wanda ya kawo ta mummunar ɗabi'a duk wanda ya kawo ta mummunar mu'amala duk wanda yake shine farkon shigo da zazzago wando ya kawo gugu na to duk wani wanda yana nan da zunubinsa sa kaga samari suna ta dariya to yan uwa kun je da hadisin ne yaki kun ji asalin hadisin amma rana tsaka sai ka ji ana bankar hadisin ana cewa wai ai man sanna fil islam sunnatan hasana wa man sanna to ai maulidi sunna sunna ne sai a kuma hito nan da kyau ko sai ce ai gashi a ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yasa muke dogon bayani da su cewar ga asalin hadisi din kuma wannan hadisin yana cikin albir na nan salama ya ce wasu wasa'ili na a ba'a banna wa atil mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin duk kuma yana waɗannan abin da ya abin da ya kawo abin da ya kawo sadidi yana cikin albir amma mutum ba zai je ɗebo wata mummunar ɗabi'a wata mummunar al'ada wata mummunar aƙida wata ba magujiyar aƙida ya kakaba a cikin musulunci ya ce annabi sallallahu ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan saboda ai kowa ma yana da damar ya sunnanta sunna mai kyau a cikin musulunci aka haka suka karkasa bid'a akwai bid'a muhassana akwai bid'a manduba akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza kwata kwata wannan babu shi a musulunci kwata kwata kullu bid'atin dalala duk abin da yake ansa sunan bid'a in dai lafazin bid'a yana gasgatuwa a kansa to wannan abin bata ne babu wata bid'a hasana babu wata bid'a wata bid'a wajiba wata bid'a manduba duk babu wannan a musulunci kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara amma shubohi da ake kawo kamar na wannan hadisin mun ba da amsa akan shi shubha ta biyu da ake kawo ita ce fada annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan hada alquran da sayyidina usman yi a ce ai lokacin da sallama yake raye ai qur'ani ba a haɗa shi ya zama littafi guda su kun da guda ba a'a kowanne yana da nashi a kofin a gida kowanne yana da nashi wanda yake karantawa zamanin sayyidina usman ne ya kada kwamiti aka haɗa shi aka tara shi ya zama na kwafi guda yanzu muke karantawa saboda haka manzon Allah bai yi ba ya zama bid'a kuma yanzu haɗa qur'ani ba wajibi bane ai wajibi ne saboda haka bid'a ce ma wajiba kajin da ya muqaddimat da har zuwa ga natija wa ya gaya mishi aikin sayin na abubakar ko aikin sayin na umar ko aikin sayin na usman ko aikin sayin na ali bidi ani wa ya gaya mashi wannan annabi sallam ce yi alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin sunna ce ta halifofi ba bid'a bace annabi sallam ya sanya mata suna na sunna Allah ya sauke walahu mithluhu min hadisi abi huraira akwai makwatan kwacin irin wannan hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kara mashi yadda amma wancan lafazin man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shari'a duk wanda ya kira zuwa ga shari'a shine a wancan lafazin kenan kuma kaga anan man sanna fil islami sunnatan hasana amma wancan man da'a ila hudan duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a kulura duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a ta ka kuma yan uwa mu lura man a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shari'a hanyoyin isar da sako suna da yawa ina fata mun fahimci wannan da ke ko watakila kai abin da zaka iya shine ka tsaya ka karantar ka yi bayani shi kuma Allah bai hore mu wani ba kuma yana so yi du'a ila hudan to hanyoyin suna da yawa akwai hanyar ka ji wani faifan siri ko ka ji wani kaset ko wani abin nan wanda yake gamsashe al'umma za su karu da shi ba wai za ka sai kwafi guda naka bane ina laifi ka je ka ci a buga maka kwafi dubu muddin za ka iya ina laifi ka je ka yada wannan mutanen wannan kwafi dubu kwafi ɗari kwafi hamsin ta sanadiyar wannan mutum ya je ya shiryu wanda ya karatu yana da ladan cikakke kai da ka yada kana da ladan ka cikakke mun gane wannan da kyau ko kuma a'a wani bayan yayi wannan zai iya ba da kuɗi a gidan rediyo a sa shi na minti talatin ko wani awa ɗaya ko a dinga maimaita shi don ya kara da duk inda muryar wannan rediyon yake kaiwa ta yadda watakila duk yadda yake garabar da sidin ba zai kai ba ko kuma kowane da irin nashi hanya ta kenan ta biyu wani kuma a'a zai zane a rubuta wannan bayanin duka sai ya sa a buga shi a wata jarida ya sai shafi guda a buga shi zai kai inda ba ka zato inda aka riga aka sake shi zai kai inda ba ka zato inda abin da ya shafi jarida ne ko ya shafi ina ne zai kai inda ba ka zato ko kuma a'a shi wani duk ba wannan ya kware ba shi dai Allah ta'ala ya hore mishi gane fasahar intanet ne saboda haka shi duk karatutukan da aka yi a tara su shi za su biyu ne ko su uku za su iya hawa intanet ga ɗaya su ɗora shi ta yadda a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya zamana ya samu wannan al'amari din akwai hanyoyi na isar da da'awa gaba ɗaya kuma kowannen mu ya san irin ci gaban da aka samu a nan nan kurkusan nan ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa aka samu gidan TV a tauraron dan adam wanda ke yada shirye-shiryen shi na musulunci da harshen Hausa mai suna sunna tv na san da yawa mutane sun san wannan labarin in ga kama shi yana yadawa da harshen hausa yana yaɗawa da harshen zabarmanci dan ji kamar ba shi ka kama bane a shi ka kama akwai zabarmanci akwai hausa dan zabarmanci babban yare ne a cikin nan shiyoyi musamman a Nijar da Mali da sauransu kun bai tona da ke ko a kowane gidan talabijin din kuma mai suna Africa TV4 Africa TV fu haka yake ana kama shi ne a arab sat za ka same shi wani lokacin za ka an rubuta wazo biya a tare da shi shi ma yana yada shirye-shiryen su musulunci ne tsantsa ake karantarwa kuma da harshen hausa yake karantarwa ina fata mun fahimci wannan duk waɗannan hanyoyi ne da wasu suka yi kai yanzu tunda su sun yi wannan kai wace hanya za ka bi saboda a rasulun jayi man da'a ila hudan duk wanda ya kuma wannan ya haɗa mace ya haɗa namiji kuma hanyar kira zuwa ga hanyar daidai hanyar shirya tana da shiruta udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan kuma qal sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila dalala hakan nan duk wanda ya kira zuwa ga bata duk wanda ya bata ta sanadiyar wannan kiran da ko bayan mutuwarsa Sani abin nan nashi akanti nashi yana motsawa inna lillahi wa inna duk alkhairin da mutum ya yi ya bari ake yi saboda sanadiyarsa ko bayan ya mutu ladan yana ci gaba da tafiya ladan yana ci gaba da tafiya hakanan duk wanda ya da badala duk wanda ya da barna ko bayan ya mutu aka ci gaba da aikata wannan barnar yanzu zunubin shi na cewar shi ne farko wanda ya kawo wannan yana nan yana tafiya Allah ta'ala ya tsare mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk